a wannan bigire mai albarka mu na abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a yau tara ga watan jima'a al'akhir shekara na dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha takwas ga watan uku shekara na dubu biyu da goma sha shida domin ci gaba da tafsirinmu na mako-mako. Muna cikin tafsirin suratul baqara kamar yadda muka sani, kuma mun tsaya a tafsirin aya na ɗari da goma sha biyar. Mun faɗi wasu abubuwa sannan muka ce, insha Allahu za mu ɗora a yau. To, kafin nan mun yi alkawarin cewa akwai tambayoyi wadda aka rubuta za mu zaɓe su. ko za mu zaɓi waɗansu daga cikinsu mu bayar da amsinsu so a gurguje akwai tambayoyi wadda za mu amsa su kamar haka tambaya ta farko tana cewa eh, ba sallama tambaya na shine mai hukuncin mutumin da ya ce idan baka da ƙungiya kai ba musulmi ba ne to hukuncin wannan mutumin shine a yi masa uzuri da jahilci in jahili ne sai a koyar da shi cewa wannan magana tasa ba haka take ba mai ake nufi da kungiya duk wani taro na jama'a wadda suka haɗa kai don cimma wata manufa ta hanyar aiwatar da waɗansu ayyuka da za su gindaya makawunansu don cimma wannan manufan da tsare-tsare da za su bi su yarda cewa za su bi wannan tsarin domin cimma wannan manufa ɗin wannan shi abin da ake nufi da ƙungiya to hukuncin ƙungiya shi ne hukuncin manufanta da ayyukanta idan manufanta kyakkyawa ce ayyukan kyakkyawa to ƙungiyar kyakkyawar ƙungiya ce haɗin kai ne domin aiwatar da abu wadda yake mai kyau to Allah madaukakin sarki ya umarni da wannan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ku haɗa kai ku taimaki juna wajen aikin da'a da aikin tsoron Allah madaukakin sarki kuma kada ku haɗa kai wajen yin sabo da ta'addanci Allah madaukakin sarki da yake umarni da aikata kyakkyawa da hani da mummuna cewa yi waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar lallai a samu daga cikin ku waɗansu gungun jama'a al'umma malamai suna fassara minkum anan da tafsiri guda biyu imma min ta zanto Libayani jins ma'ana a same ku masu yin haka wato kowa da kowan ku yi haka ku zanto al'umma masu yin umarni da kyakkyawa masu hani da mummuna ko kuma min ta zanto min tabi'idiyya wato a samu waɗansu mutane daga cikinku wata jama'a daga cikinku aikinta kenan wannan a nan sai a fassara wannan umma a matsayin ƙungiya a samu waɗansu ƙungiya ko ɓangare daga cikinku wadda za su yi wannan aikin su specialist ne a wannan aiki ɗan inda al'amur bil ma'ruf wannan munkar ne to wannan daidai ne don haka yana da kyau idan mutum zai aikin alkhairi ya nemi waɗansu mutane su yi tare don su yi tarayya a wannan abin saboda a koyaushe a samu jama'a su yi abu ya fi yadda mutum ɗai shi zai yi ana cewa hannu ɗai bai mene yawwa to wannan abu ne wanda ya dace annabi sallallahu alaihi wasallama da zai gina masallaci ya fara ya hada da mutane ko ba haka ba saboda haka yin kungiya dan aikin alkhairi abu ne wanda yake kyakkyawa a musulunci yadda yake zama mummuna shine ka ce duk wanda bai shiga kungiyan nan naka ba to ba musulmi ne ba to irin wannan abin da tana iya mai tambayar ne yake kenan mutum ya yi ƙungiya domin ciyar da musulunci gaba sai ya zanto waɗansu suna nan su ma suna yin aikin amma sun zaɓi cewa su yi shi ba tare da san kafa ƙungiya ba to sai mutum ya ce duk wanda bai shiga wannan ƙungiyar bato ba musulmi ne ba to wannan shine kaucewa ƙungiyar ta zanto sabon addini kenan wannan kuskure ne saboda haka duk wanda zai kungiya domin aikin alkhairi to ya kira mutane su zo su bashi gudunmawa sawabin sun zo ko ba su zo ba manufansa ya faɗa musu kuma ya aiki wanda ya dace da karantar Allah da karantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya yi daidai. To, amma a ce duk wanda baya wata ƙungiya to sai a tambayi irin wannan ai kafin a fara yin abin da muka sani yau kungiya haka nan a ce kungiyar kaza ko kungiyar kaza ai akwai musulmi wanda ba su da wannan kungiyar su ba musulmi bane kenan sai a tambaye shi imamu malik mai kungiyarsa a tambaye shi imamu shafi'i mai kungiyarsa a tambaye shi abu hanifa mai kungiyarsa ahmad ibn hanbal mai kungiyarsa kai kana iya ma kara gaba ka tambaye sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko me su me kungiye su to in ba su zanto musulmi ba waye musulmi eh saboda haka wannan ta'assubanci ne imma jahilci ko takabburanci ko inadi yakan sa mutum yayi wannan maganan cewa in baka kowace kungiya to kai ba musulmi bane ko wani ya ce in baka nashi kungiyar to kai ba musulmi bane gaskiya wannan kuskure ne kuma ina fata cewa mu a ƙasar mu dai yanzu an samu sauƙin irin wannan abun mana fata Allah madaukin sarki ya ƙara mana fahimtar addini don mu guji irin waɗannan maganganu wadda suka saba wa karantarwar Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam wannan yake cewa assalamu alaikum ga tambayoyinsa guda uku na farko yana cewa malam menene hukuncin matan da take goye da yaro sai ya yi bauli cikin pampas alhali tana cikin sallah tana ɗauke da yaro sai ya yi bauli amma a cikin pampas wannan ya yi kama da wata matsala da malaman ahnaf suke farlantawa cewa idan mutum ya ɗauki bauli a cikin gora ya yi sallah shin sallarsa tana nan ko babu sallah kaga wannan ai famfas a jikin yaron yake ko bai shafi mai sallah ɗin ba idan najasa ta taɓa jikin mai sallah ta fita idan mai sallah ya yi hadasi hadasi shi ke karya masa alaula ana so ya tsarkake wurin sallansa ya tsarkake tufafinsa tahara min alhadasi da alkhabas in mutum zai yi sallah amma idan khabas ya taɓa jikin mutum alhali yana sallah idan khabas ya taɓa jikin mutum a lokacin da yake sallah idan ya sani in zai iya ba zai ɗau lokaci ba sai ya share shi ko ya wanke shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama da yake sallah sai mala'ika jibril ya zo ya faɗa masa cewa akwai najasa a takalmansa sai ya goge takalman sai ya cire takalman afuwa sai ya cire takalman a gefe ya cire takalman ya ci gaba da sallansa da ya cire takalmi sahabbai suka gani sai kowa ma ya cire nashi da idan da sallah ya tambaye su me yasa suka kuka haka yace suka ce mun ga ka cire ne saboda haka mu muka cire sai ce a ga dalilin cirewa na saboda haka daga yau in mutum zai shiga masallaci ya duba takalmansa in akwai datti ya goge shi kafin ya shiga hmm? saboda haka in zai iya gusar da najisa din ba tare da ya dau lokaci ba wannan bai bata masa sallarsa in sai ya je ya yi abubuwa da yawa da zai dau lokaci to sai yanke sallar sai ya ya kawar da wannan sannan sai ya dawo to amma abin da ya shafi pampas a bai taba jikinsa ba saboda haka sallar matan nan yana nan daram kuma wannan wata hanya ce na kulawa da tsaftar mace ɗin in za a iya yayin da yaro ba zai batta ta yi sallah cikin kwanciyar hankali ba sai in ta ɗauke shi ko ta goye shi to ta sa masa famfas sai ta goye shi ta inda inda zai fitar da wani najasa ba zai shafi jikinta ba wallahu alam tambaya ta biyu ke cewa tana karatun alqur'ani sai ɗanta yi bauli cikin qur'ani yaya za ta tsarkake Qur'ani kaga shi ma da ta bi shawarar da muka ambata din nan in yaro yana kusa da ita za ta yi sallah ko za ta yi karatun alqur'ani din ma to sai ta yi kokarin ta sa mashi famfas ta inda najasa ba zai shafe alqur'anin ba um, to a wannan yanayi yadda za ta yi shine ta sa ruwa ta wankewa eh shine ta sa ruwa ta bi kan wato batsaran sai ta girgiza ta girgiza shi ta girgiza shi ya fita shi kenan sannan kuma wani sakaci ne mace za ta yi yaro tana tana dauke da Qur'ani ayi bitsari akai ta dora yaron ya ta rike yaron kenan saboda ko a hannu za ta rike shi haka ai za ta zai zanto Qur'ani yana gefe in zai bitsari sai ne zuba a jikinta eh to amma dai yadda ya lanta dai in hakan ya faru na farko akwai sakaci a wajenta sai ta kula kar ta irin wannan na biyu mun faɗi yadda za ta yi sai ta yi amfani da ruwa ta wato ainihin tsarkake shi wani zai ce to in ƙur'anin na rubutu hannu ne ba, in ta zuba ruwa tana iya yiwa rubutun zai mai <laughs> zai wanke rubutun ko to shi ma abinda zan iya gaya mata yanzu dai ne ta wanke don tsaftace wannan sai ta yi ta samu wani alaran ma ya rubuta mata ya gyara mata wallahu a'lam sai yake cewa na uku littafin littafan usulul fiqh da ulumul qur'an sun yi tarayya kan bayanin nasakh shin ulumul qur'an bangare ne na usulul fiqh ko ce alaka tsakani to da alamu wannan lokacin da muka yi bayani ne akan annasakh aka rubuta waɗannan tambayoyin alaka tsakanin ulumul qur'an da usulul tafsir afwan da usulul fiqh waɗannan ilmomi ne guda biyu masu zaman kansu amma lokacin da na yi wannan bayanin ma na faɗa mana cewa ilmomin addinin musulunci suna da alaƙa da junansu to shi ulumul qur'an yana magana ne akan ilmummuka da suke da alaƙa da alƙur'ani wadda za su taimaka maka wajen fahimta alƙur'ani ko waɗanda aka cire su daga alƙur'ani shi ko ilimin usulul fiqh shi ilimi ne da yake sanar da kai ƙa'idodi na cire hukunce-hukunce daga asali na shari'a to annasar ya shafi hukunce-hukunce don haka annasakh da malaman usulul fiqh suke magana akai suna magana ne akan nasakh na hukunce hukunce to su hukunce hukuncen nan kuwa ana samun su a usul din musulunci mababbagan musulunci kuma farkon asalin musulunci shine mene shine alqur'ani to kaga dalilin da yasa malaman ulumul qur'an za su yi magana akan nasakh haka nan malaman usulul fiqh su ma za su yi magana akan nasakh binciken malaman ulumul Qur'an akan nasakh ya fi fadi akan na malaman usulu fiqh saboda su kawai abin da ya shafi hukunce hukuncin ne za su yi magana akai su wannan da abin da ya shafi hukunci da abin da ya shafi wani hukunci ma in akwai nasakh a ciki kamar yadda eh, wani lokacin akan yi nasakh a ce khabar ne an shafe shi irin wannan ana samun zancen a cikin ulumu alquran saboda haka wannan shine akwai alaka ne tsakanin su wannan yana shiga binciken wannan wancan yana shiga binciken wancan sai dai wannan ya fi zurfafa akan maudu'in sa na hukunce hukunce wancan kuma ya fi faɗaɗa akan abubuwan da ya shafi alqur'ani umuma ina fata an gane sai tambaya na karshe da za mu amsa yanzu guda ɗaya wadda ke da alaƙa da darasin da muka yi ko tafsirin na satin da ya gabata yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah shin hana yan bid'a ayyukansu na bid'a a masallaci ya shiga karkashin ayar wa man azlamu mimman mana'a masajid an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha to lalle mun faɗi cewa malamai sun faɗi abubuwan da suka ce ba sa shiga karkashin hana zikirin Allah a masallaci sai muka takaita da abinda malaman fiqhu suke faɗa muka karanta abinda al-Imam al-Qurtubi ya ambata to kuma waɗannan abubuwa din abubuwa ne da za su iya kawo sabani ko rashin haɗin kai tsakanin musulmi to bid'a yana kawo saɓani da rashin kai ko baya kawo don haka hana yin bid'a a masallaci ai ba hana zikiri bane kun gane ko saboda mai yin bid'a abubuwa guda biyu yake na farko zai zo ya yi aiki mai kama da bauta kuma da kyakkyawan niyya mabi da ikhlasi shi bautan Allah yake so abu na biyu shine wannan abin da yake yi din ya saba makarantar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba yadda annabi ya ce ba saboda haka wannan shi ya haifar masa da barna ɗin, to hana barna irin wannan a masallaci wajibi ne ina fatan mun gane saboda haka in ya tabbata wani yana yin wata bid'a a masallaci to hana shi yin wannan bid'a ko kulle masallaci a lokacin da yake wannan bid'a dan wannan baya shiga karkashin hana zikiri a masallaci ina ba kun gane saboda abin da zai yi dan ba haka aka umarce shi ba sai dai anan yana da kyau mu jawo hankali ba akwai abubuwa da ake yi akwai ijma'i akan cewa bid'a ne akwai abubuwan da waɗansu ne ke ganin bid'a waɗansu ba sa ganin bid'a ne to saboda haka wanda yake gani abinda ake sabani akai bid'a ce ko ba bid'a ba ina nufin nagartaccen sabani tsakanin malamai a irin wannan wanda yake ganin cewa bid'a ce to sai ya hana ɗan uwansa wanda ke yi ta hanyar hikima mun gane ko sai a yi ta hanyar hikima wadda ba zai jawo wata mafsada da za ta fi hana su yin wannan abin a masallacin ba akwai wani malamin da yake gaya min profesa uh, abdul fattah olayole wani malami ne a jami'in maiduguri bayar bai garinsu ina jin owo ko iwo ake kiransa yake cewa a garinsu akwai samari da suka tashi da riko da sunna da ke yana zuwa suna interaction da su masallacin da suke akwai manya-manya tsofaffi waɗanda suke harkoki irin na irin na ɗariƙa da wazifa kuma su ma yaran nan suna harkokinsu wanda suke gani abubuwa ne na sunna su dattijan ba su hana su ba saboda haka su ma in sun zo za su yi abin nan ɗinsu ba sa atakin wazifarsu da suke yi amma suna ƙoƙarin jan samari su koyar da su cewa duk abin da bai zo ba a doron sunna annabi sallallahu alaihi wasallama to yin watsi da shi shi yafi sai ana zaman lafiya a tsakanin su su biyu din su ba su hana su abinda suke yi ba su ba ba su hana su abinda suke yi ba sannan suna jan waɗansu samari su zo su bi nasu tafarki wanda suke ganin shi ne suna ba tare da waɗancan su ma sun hana 'ya'yansu su zo su bi waɗannan ba to kaga wannan akwai ɗan hikima a tana iya su waɗannan tsofaffi in za ku shekara kuna gaya musu cewa wannan yanayin yadda ake annabi bai yi shi ba ba za su gane ba za su ce muku ai zikiri ne kawai saboda ka in zikiri ne ka hana su za su ce ka hana zikiri eh in ba za su fahimce ka ba sai ka kyale su sai kai magana da waɗanda za su za su fahimce ka yafi da kuraba masallaci mun gane ko in kuraban yanzu kun haifar da gaba tsakanin ku da su kenan yace mun haka suka yi kuma yayi ta encouraging samarin kuma duk tsohon da ya rasu ba a samun mai mai gurbin sa a wannan da'ira saboda 'ya'yansa suna tare da waɗannan Allah madaukakin sarki ya ganar da mu na'am dan haka zamu sake karanta ayar da muka tsaya kai mu ɗora insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم نعم الله مدوك يسر كينا تشيوا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ولله المشرق والمغرب الله شكي دا ملك مقلو ورانا قبس هكذا وجن فاد ورانا يما فأينما تولوا دك إن دكك فسكنتا فثم وجه الله أنا فسكر الله تفكر Anan yardan Allah take anan nan alƙibrar Allah take inna Allah wasi'un alim lallai Allah madaukakin sarki mai yalwan falala ne mai yalwan mulki ne alimun mai yawa mai cikakken sani mun yi bayani dangane da munasabar wannan ayar da ayar da ta gabashe ta musamman a mazhabar malaman da suke ganin cewa ayar da ta gabace ta tana magana ne da mashirikan makka sannan mun yi bayani dangane da sababin nuzul na wannan aya din anan akwai wani kuskure da ne da ya dace a mu gyara yayin da nake faɗan littafi al-muharrar fi asbabin nuzul na ce wanda ya rubuta shi shine isam ابن عبد الحميد وانا كسكريني إيه؟ شي عصام يا رب الصحيح من اسباب النزول اما المحرر في اسباب النزول نا خالد ابن سليمان المزيني إيه. سوى ذاك اجارا آه، وانا ما كان ولله المشرق والمغرب abin da ya rige muka ce za mu yi shine yanzu mu faɗi menene ma'anar aya din mun faɗi munasabarta da ko tana da sababin nuzul ko muka kai ga cewa muka rinjayar da shi abinda al-muzaini ya faɗa cewa lura da kasancewar asar da suka zo ba su inganta ba wanda ingantan kuma ba ƙararai ke nuna sababin nuzul ba sai muka ce wannan ayar ba dole ne zanto tana da wani sababi na saukawa sai dai abubuwan da malamai suka ambata kowanne yakan shiga zai iya shiga wajen tafsirin ayar amma ba magana akan sababin nuzul ba to anan yana da kyau in faɗa muku cewa wannan hadisin na eh, Amir ibnu abi amir ko ibnu rabi'a wanda tirmidhi da ibnu majah suka rawaito wanda na karanta muku a wancan satin cewa da dama daga cikin malamai su inganta shi ba akwai daga cikin malamai na zamani wanda suka inganta shi ina zaton Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi kamar yadda ke cikin sifatu salatin nabi in an tafa wannan ingancin to shi ma duk da haka dai maganganun da muka yi a wannan ɗin suna nan in an tafi a kai ana iya rinjayar da cewa sababin nuzul shine wannan aya din shine wannan hadisi din cewa dan sun yi sallah ba su gane ina alqibla take ba sai suka yi kowa yayi sallah inda yake zaton shine alqibla sannan ya sa alama da suka waye gari suka fada wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ayar ta sauka to almuhim dai wanda wancan abin shine abin da muke ganin ya fi ya rinjaye to amma wani zai tambaya anan da malamai da suke da karkata zuwa harkan fiqhu kamar irin al-Imam al-Qurtubi sukan kawo wannan mas'ala din hadisin Ibn Umar mun ce ya inganta da yake ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hanyarsa ta dawowa daga makka zuwa madina yakan fuskanci duk inda abin hawarsa ta fuskanta ya yi sallah to malamai suna cewa wannan ana nufin sallan nafila sallan nafila to in in muka ce ba shi ne sababin nuzul ba amma ibn umar yana kafa hujja ne da cewa wannan ɗin shi ne a take ishara a kai ko za a kafa hujja da wannan aya ɗin bisa wannan aikin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi mun faɗi cewa ba dole ba ne don annabi ya yi wani abu sai ka same shi ƙarara a aya hmm? saboda kamar yadda ake masa wahayi alƙur'ani haka ake masa wahayi sunna to anan don tafiyar da curiosity ɗinka na tana iya ka tambaya to to menene hukuncin yanzu sai malaman fikihu su dan fito su yi ma bayani kamar da al-qurtubi yayi anan yake cewa mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa idan mutum yayi sallah a yanayi na hadari ko duhu sai yayi sallah a wani waje wanda ba shine al-qibla ba to yaya zai yi daga baya ta bayyana gare shi cewa inda ya sallar na ba shine alqibla ba yace to mafi malamai sun tafi akan cewa sallar ta yi. saboda yayi iya kokarin sa abin da ya bayyana gare shi kenan saboda haka ta yi ya yace wannan shine mazhab Sufyan ibn eh, Uyayna kenan da Ibn mubarak da Ahmad da Ishaq yace shine maganar Abu Hanifa kuma shine maganar Imam Malik sai dai Imam Malik yana ganin cewa mustahabbi ne ya rama wannan sallar matakan lokaci bai fita ba in lokaci ya fita to wannan ta riga ta yi amma mustahabbi ne ya abin nan sai kurtubi bai kara bayan ke cewa inda ake cewa mustahabbi ne ya rama din shine idan ya juye baya completely ma alqibla din amma idan ya dan yi dama ne haka kawai ko idan ya hagu ne haka kawai to wannan ba sai ya canza ba sallarsa ta yi kawai sallarsa ta yi amma man ya mana auta ya sara qalilan mustahidan fala i'adata alaihi fi waqtin wala ghairihi yace amma al-imam shafi'i kuma shi yana ganin cewa sallar nan bata yi ba saboda fuskantar alqibla ai sharadi ne daga cikin sharadan sallah sai yace amma abin da imam malik ya faɗa shi yafi inganci saboda me yace saboda jihar alqibla lalura tana iya sa a barka kamar a halin musayafa idan yaƙi ya yi yaƙi hmm? da Allah sarki yake shi hafizu ala salati was salati wusta wa lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana hadisi yazo mustaqbil al fa ghayr mustaqbiliha wato idan tsoro ya kai tsoro yaki gumurguzu ya kai gumurguzu to in lokacin sallah yayi to ku yi sallah kuna gumurguzo sawan kuna fuskantar alƙibla ko ba kwa fuskantar alƙibla ya ce to saboda haka sannan gashi nan ruksa ma a halin tafiya ga mutumin da yake nafala an halasta masa ya kauce daga alƙibla ya ce to abinda ko lalura da ruksa ke sauƙe shi to ya dace a ce bayan kayi iya ƙoƙarinka sai baka riske shi ba ya dace wannan kokarin ya sauke maka wannan to wannan da shine maganar da ya firin jaya wannan dangane da sallan farilla ke dangane da sallan nafila abinda shi wannan ya ambata Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma shine abinda malamai kusan gabaɗayan su suka tafi akai شيء قرطبي كشا ولا bainal بين العلماء في جواز النافلة على rahila لهذا الحديث وما كان مثله ولا يجوز لأحد أن يدع القبلة عاملا بوجه من الوجوه إلا من شدة الخوف على ما يأتي yake cewa babu saɓani tsakanin malamai akan halaccin mutum ya yi sallar nafila akan abin hawansa saboda wannan hadisin da waɗansu hadisai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah akan abin nan amma in kana da dama da za ka fuskanci alƙibla shi yana cewa bai halatta da gangan mutum ya ƙi fuskantar alƙibla ɗin almuhim wannan hadisin dai abin da yake tabbatarwa shine cewa idan mutum yana hali na tafiya zai iya sallar nafala akan abin hawansa ko ina ta fuskanta da shi akwai hadisai da suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallama yana fuskantar da ita alqibla da farko in ya fuskantar da ita alqibla ya fara sallah din to daga nan kuma duk inda ta juya zai ci gaba da sallarsa ina fata kun gane saboda haka wannan shine abin da za a ɗauka daga wannan ayan basa tafsirin Abdullahi ibn Umar sannan kuma da aikin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walillahi al wal maghrib ma'anar ayar gabas da yamma duka na Allah ne imam al-tabari yake cewa milkan wa khalqan milkin Allah ne kuma halittan Allah ne ibnu ashir yake cewa Allah ya gabatar da lillahi ne hmm? saboda ya nuna cewa nashi ne shi shi kadai kuma cewa da yi al-mashriq wal maghrib ba nufin kadai gabas da yamman bane yana nufin dukkan jihohin yana nufin mai ne dukkan jihohin da gabas da yamma har ma da kudu da arewa an iktisari akan gabas da yamma ne saboda shi ne yawanci a magana ɗan adam yake ambatarsu ya ce gabas da yamma amma yana nufin dukkan waɗansu kuma suka ce saboda a ka'aba a garin makka baital maqdis yana kallon gabas a can madina yana kallon yamma saboda haka sawa'un a nan jihar ko a nan jihar duka jihohi na Allah ne eh uslubi ne wannan so da dama qur'ani yakan yi wannan din amma ana nufin gaba ɗaya ne kun gane ko kowane bangare na ƙasa duk inda zaka iya fuskanta gabas ko yamma kudu ko arewa duka na Allah ne shi ya halicce su kuma mulkinsa ne don haka fa aina ma tuwallu duk inda kuka fuskanta a nan tafsirin zai ɗauki tafsiri guda biyu fa aina ma tuwallu duk inda kuka tafi da hijira ba mun ce an hana su shiga ɗakin ka'aba ko yawwa ta inda suka yi hijira ko kuma fa aina ma tuwallu shine al-insiraf an istiqbali al-ka'ba maganar da Abdullahi ibn Abbas yayi Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake garin Makka yana fuskantar Baitul Maqdis yana sa Ka'aba tsakaninsa da Baitul Maqdis da ya tafi garin Madina wannan daman takawa to yadda yake kallo ya juya ya bambanta da yadda yake a garin Makka saboda haka duk inda kuka fuskanta ko duk inda kuka tafi a bayan ƙasa fa samma wajhullah to anan samma ma'anarsa hunalika anan akwai wajhullah menene ma'anar wajhullah anan wurin malamai suna sabani anan shi yasa na fassara ko na yi tarjumarsa da abubuwa guda uku a wancan satin haka ma a yau hmm? na ce fa samma wajhullah anan zatin Allah yake wajhi yana zuwa ma'anar wajh fuska in ba ku manta ba a ayar da ta gabata bala man aslama wajhahu lillah mun ce alwajh yana zuwa itlaq da itlaqin alba'd wa iradat a faɗi wani bangare amma ana nufin gaba sai zanto a can man aslama wajhahu ay man aslama zatahu wanda ya mika kansa ma Allah madaukakin sarki to sai wadansu suka ce anan fa thamma zatullah Allah yana nan wurin ma'ana yana nan bisam'ihi wa basarihi wa ilmihi da sauransu duk inda kuke je ai Allah yana nan ma'ana Allah yana ganin ku yana jin ku ya san me kuke yi duk inda kuka tafi shi yasa ma ai yace walillahi al-mashriq dan ko ina gabas da yamma duka nashi ne to duk inda ka tafi a gabas ko a yamma to na Allah ne za ka samu Allah a wurin a nan saboda saɓani da ake samu wani lokacin na gurbata ta aƙida sai ka samu waɗansu suna cewa to wannan fa in an fassara shi da wannan to ka gane dole a yi tawilin da muka yi ɗin yanzu bisam'ihi wa basarihi wa ilmihi ne ko shine abinda ibnu kasir yayi bayan ya hakaito maganan al-imam ibnu jarir yace a gane wannan saboda kada wani ya dauka ana nufin Allah yana nan da zatin sa a ko ina hmm. Allah da zatin sa ba a ko ina yake ba Allah da zatin sa ya ce yana cikin yana al-ulu hmm. yana saman sama sama inda babu wanda ya sani ko amma da iliminsa yana ko'ina ma ya kunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhu wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah inna allaha bikulli shay'in alim sai nuna maka cewa da iliminsa yake mun gane ko magana da biyu shine cewa fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah ai fa thamma ridallah anan yardan Allah take shi ma anan qur'ani yana zuwa da wannan a ce wajhullah ana nufin yardan Allah wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah hmm? la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas sai ce mene ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما duk wanda zai yi wannan a wajen taron jama'a a majalisu ya yi umarni da sadaka ko ya yi umarni da kyakkyawan aiki ko ya yi sulhu tsakanin mutane in ya yi wannan yana mai neman yardan Allah kaga wajibi wajibullah yana nufin mene yardan Allah innama nut'imukum liwajhillah la domin kun jaza'an wala shukura muna ciyar da ku ne liwajhillah dan neman yardan Allah to wannan kun ga maganar da muka yi akan munasaba cewa matukar kuna bin Allah madaukakin sarki to duk inda kuka je za ku samu yarda Allah in dai Allah ne ya ce ku fuskanci nan in kuka yi to anan ne yarda Allah take saboda haka Wannan ma da dama daga cikin malamai abinda suke rinjayar ke na wannan tafsiri din cewa a nan ayar ayar tana magana a nan akan taujihul kulub ne ilallahi Allah tabaraka wa ta'ala an kore ku zuwa masallaci mai alfarma a makka kuka koma to duk inda kuka koma din nan tun da yardan Allah kuke nema to za ku samu yardan Allah a ko'ina kuke shi ne fasamma wajibullah tafsiri na uku shine fasamma wajhullah ay fasamma qiblatullah mana duk inda kuka fuskanta matakar da umarnin Allah ne to shine mafuskantar da Allah yake so shine alqiblar da Allah madaukakin sarki yake so wadansu kuma suka ce fasamma qiblatullah mana duk inda kuka tafi a bayan ƙasa kuna da inda za ku fuskanci alqibla alqiblar Allah ita ce Ka'aba duk inda ka je a bayan ƙasa to za ka iya fuskantar ɗakin ka'aba shi sa za a ga mu anan muna fuskantar sa ta gabas ko waɗansu ta kudu waɗansu ta yamma waɗansu ta arewa to duk inda kuke a bayan ƙasa za ku iya fuskantar wannan wurin saboda haka duk sun kore ku sun ana ku shiga ɗakin to kada ya bakanta muku rai duk inda kuke za ku fuskanci wurin ina fa za ku gane shi ma wannan wajihi ne muhtamil wajen tafsirin aya to amma kamar yadda na faɗi cewa abinda na faɗa na biyu nan kusan shine abinda ya firin jaya lura da munasabar aya din cewa an kore su ne da an hana su shiga masallaci saboda haka Allah yake jajanta musu duk inda suka tafi abinda suke nima a masallacin za su samu a can tunda maksudin dai guda ɗaya ne sun fuskantar da zukatansu da ayyukansu ne wajen neman yardan Allah madaukakin sarki ina fatan mun gane shine fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah inna allaha wasi'un lallai lalle Allah madaukakin sarki ne ana tahir ibn ashir ke ne da yake koma zuwa ga dan ya nuna yalwan mulkin Allah madaukakin sarki da yalwan sauƙin Allah madaukakin sarki Allah babba ne mai girma baka kure Allah madaukakin sarki da haka in kun kuntata wa musulmi ta wannan bangaren sai yalwata musu ta wancan bangaren inna allaha wasi'un alimun kuma Allah madawakin sarki mai cikakken sani ne suka ce wannan alimun din shi kuma tazil ne mafadin sa fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu duk inda kuka fuskanta yana sane da abinda ke cikin zuciyarku me yasa kuka fuskanci wannan neman yardansa to zai ba ku yardansa saboda haka wannan a dunkule shi ne tafsirin wannan ayar da alakata da ayar da ta gabata a tafsirin da muka rinjayar a tafsirin al'imamu tabari da yake ce yana nufin nasara ne da rumawa shi ma ya ce in ka tambaye ni mai alakar wannan ayar da ayar da ta gabace ta sai in ce maka e suna da alaka suna tafiya daidai wa daida ya ce alakar ko ita ce shi ne cewa rushe masallaci da suka yi bayan sun shi yana nufin wanda suka rushe masallaci nasara da suka rushe baitul maqdis rushe baitul maqdis da suka yi kada ya sarar da ku kada ya sa ku bakin ciki duk inda kuka je ma za ku iya bautata ma Allah madaukakin sarki matukar bautan Allah kuke so matukar yardansa kuke kuke nema to za ku iya masa bauta ba sai a baitul maqdis ba wannan shine munasabar ayar na gabata a tafsirin da al-imam ابن جرير الطبري tabari ya الله sai Allah شاء وقال وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانون نعم بديع السماوات والأرض الأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول الله مدوكين سركينا شوا وقالوا اتخذ الله ولدا sun ce wai Allah maɗaukakin sarki ya riƙi ɗa ya ɗauki ɗa wato ya ɗau wani abu ya riƙe shi a matsayin ɗa subhan sarki ya tabbata ga Allah Allah ya fi ƙarfin haka bal bari wannan maganan ba haka take ba lahu mafi samawati wal 'ar. shi ke da mulkin sammai da ƙasa duk abin da ke sama da ƙasa mulkinsa ne halittinsa ne kullum lahu qanitun kuma gaba ɗayansu suna masu ƙanƙan da kai da biyayya a gare shi ko sun so ko sun ƙi badi'us samawati wal ard shine fa wanda ya kirkiri sammai da ƙasa ba tare da ya kwaikwayi halittarsa daga wajen wani ba wa idza qada amran in ko ya hukunta wani abu ya faru fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun to kawai cewa yake da shi faru sai abin ya faru anan waɗannan ayoyin guda biyu sun kunshi raddi ga firkoki guda uku da ake magana a kansu Allah madaukakin sarki ya game ƙungiyoyi guda uku ya faɗa mana munanan ɗabi'unsu to anan yake sake game su ya sake faɗa mana wata mummunan ɗabi'a da kira'a ta zo guda biyu qira'ar jumhur ita ce wannan wa qalu ittakhadha Allahu walada akwai qira'ar ibnu amir babu wawdin nan qalu ittakhadha Allahu sai ta zanto isti'nafi in ta zanto isti'nafi sai zanto kamar bayan ka ji abubuwan da aka faɗa na munin zance na ahlul kitabi da mushrikai wato yahudu da nasara da mushrikai sune firkoki guda uku da to tana iya sai ka ce to naji amma iya su kenan ko akwai waɗansu sai aka ce maka ai akwai waɗansu sai aka fara wa kalu ga aka fara da cewa kalu in mun fassara da tafsirin da kalam ibn amir kenan istinaf da kuma tafsirin jumhur shi wannan adabi ne kawai ana ci gaba da zago maka ne nan ɗabi'u da zantuka da aƙidu na wato ainihin waɗannan to madaukin sarki ya game tsakanin su tun da ya fara cewa ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin kaga anan ya game su sai ya zo a gaba kaɗan ya sake game su da yake cewa wadda kasirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim ya faɗe su anan ya faɗi ahlul kitab kawai ko can sai ya ce sai ya raba su ahlul kitab din wa qalat Yahudu yahud laysat nasara ha wa qalu lan yadkhul al jannata tukun ko ya hada su su biyu din sannan ya dawo ya ce wa qalat al yahud laysat nasara ala shay wa qalat nasara laysat al yahud ala shay sai ya hada su da mushrikai a tafsirin da muka farin jayar ko kadhalika qala alladhina la ya'lamuna alladhina la ya'lamuna sune mai sune mushrikai din kaga an hada su a can na farko anan ma an saki hada su sannan a ƙarshen wannan maganan za a saki hada su da wannan ne malamai irin su al-imam al-wahidi suke rinjayar da cewa qalu anan yana koma izuwa ga fikokin guda uku ne saboda abinda Allah ya faɗa anan, yahudu sun faɗa nasara ma sun faɗa sannan mushrikan makka ma sun faɗa wa qalu ittakhadha Allahu walada sun ce Allah madaukakin sarki ya riki wani abu a matsayin ɗa yahudawa sun faɗi wannan kamar yadda Allah ya gaya mana alqur'ani wa qalat yahudu Uzairun ibn Allah Nasara sun faɗi wannan kamar yadda zo a wurare da dama a Alƙur'ani shi gaba da ayar da na fara karanta wa qalatin nasara almasih ibn allah na nasaran shi aka fi maimaita a alqur'ani ko laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam ko قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا wannan masu firka na nasara masu cewa shi kansa shi ne Allah ɗin kenan su akwai firkar masu cewa shi ɗan Allah ne ko to duka an yi masu raddi a wurare da dama alkur'ani to mushrikai ma su ma su ce mala'iku ƴaƴan matan Allah ne wa جعلوا الملائكة الذين هم عباد inasa, kafin كفنا farko Allah مرة جزء كنا cewa. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ألا أشهدوا خلقهم سنغا هلتا ملائكوني هل سغاني مذاني بسوكو ماتا to kaga duka waɗannan sarkokin guda hudu sun jingina ma Allah madaukakin sarki shine wa qalu takhadha Allahu walada sai daga cikin munanan zantukan su kenan da aqidodin su sai Allah madaukakin sarki ya musu raddi waɗannan ayoyin guda biyu sun kunshi raddi har kala uku ko sama da haka dangane da wannan mummunan zance da waɗannan mutane suke yi raddi na farko shine asiyagar maganar ba wa qalu ittakhadha Allah sai amfani da ittakhadha cewa Allah ya riki ya ɗauki ɗa yanzu a saninku mutum ɗaukan wani yake kawai zai zama ɗanshi a haihuwansa yake yi ko so in ka ɗauki wani ne ka sashi ɗanka kina shi ba ɗanka ba ne so kaga a nan shi ne raddi na farko da aka yi musu wajen magana ma an nuna ɓacin wannan aƙida ɗin eh, in ka ce ya ɗauki wani ya mai da shi ɗansa to kenan ba ɗan nasa bane kenan to an yi amfani da wannan usluban domin a yi musu raddi cewa lallai Allah ba shi da ɗa wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض illa atar rahmani abada laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda wannan babban zance girmansa ya kai da saura kiris sammai tsatsage saboda wannan magana da jingina wa Allah da. saura kiris duwatsu su tarwatse su yi raga-raga saboda girman wannan zance da suka yi da'awar cewa Allah ya rikida bai cancanta ba ma Allah ba dukkan zafi ya rikida so ba shi da shi kuma bai cancanta ya dauki wani jingina wa kansa a matsayin kansa ba shi sa hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi kudusi cewa Allah madaukakin sarki yana cewa dan adam ya zage ni hmm? amma bai dace da ɗan adam ya zage ba ɗan adam ya jingina tawaya a gare ni bai dace ba ɗan adam ya jingina tawaya a gare ni na shi ne shi ina da ɗa jingina tawaya ya ce ba zan iya raya shi bayan mutuwa ba shi sa babu mai haƙuri da juriya kamar Allah madaukakin sarki kamar yadda hadisi ya zo shi ma cewa suna jingina masa ɗa kuma yana ciyar da su yana wadatar su suna masa ƙarya kuma yana jin yana wadatar su saboda haka ba karamin laifi bane mutum ya jingina wa Allah madaukakin sarki da wa qalu ittakhadha Allah walada shi yasa ma Allah ya subhana subhana sarki ya tabbata gare shi shi ma wannan raddi ma'anan subhana ya tsarkaka ya hauhawa ya fi ƙarfin wannan don haka jingina wannan izuwa gare shi jingina na kasu ne da tawaya a gare shi a wajen ɗan adam a wajen halitta ɗa sifa ce ta kamala amma jingina wannan ma'alla madaukin sarki sifa ce ta tawaya saboda mai ɗa yana buƙatuwa izuwa ga wannan ɗan a yanayi na gajiyawa a yanayi na talauci sannan ɗanyen ɗan yana mai gurbin uban idan babu uba haka ne ko ba haka ba don haka mutum yake so ya zanto yana da ɗa don haka mutum in bai da ɗa sai ke tashi ko da wannan mutumin annabi ne ba mana karanta ba annabin Allah zakariya yana roƙon Allah ya bashi ɗa saboda amfanin ɗa ga wato ainihin mutum in ka samu ɗa ka samu kamala saboda kana da mataimaki ko sannan kuma kana da mene magaji shi yasa ake cewa 'yan mutum ya zo bai ma haihu ba ake cewa ai me sai a ce ya koma <laughs> ko ba haka ba ma'ana ya koma labarinsa ya kare babu shi kenan gaba ɗaya to saboda haka samun ɗa da adam tawaya ne amma shi Allah madaukakin sarki bai da lokacin da yake gajiya bai da lokacin da yake bukata kuma bai karewa to dan me zai bukaci da don haka wannan fadin subhana ɗin raddi ne a gare shi bai cancanci shi ba dan baya bukatarsa abu na uku wajen rabbi sai Allah ya ce lahu ma fi samawati wal ardi duk abin da ke sama da duk abin da ke ƙasa nashi mulkinsa ne in ko mallaka ya shigo tsakanin wani da wani to bai yi wa wannan ya zantar ɗa kun gane ba ka mallakan ɗa ɗanka ɗanka ba mulkinka ba shi yasa malaman fikiyu suka ɗauka daga wannan cewa duk mutumin da ya mallaki ɗansa ma'ana kun rabu da ɗanka ko wal billah mutum musulmi ne dan ya koma can aka yi yaki ko sai ya ribanci wannan dan ya zanto bawa a gare shi suka ce aina za a yanta shi za a yanta wannan dan لأن ta'ala تعالى جعل waladiyya الولدية بإثبات العبودية da Allah madaukakin sarki ya sanya kawar da wato ainihin ɗantaka ta tabbatar da bauta so ɗa bai zanto bawanka ɗanka bai zanto bawanka to Allah ya faɗa mana cewa duk abin da ke sama da ƙasa bawansa ne mulkinsa ne kun gane saboda haka ba zai yi suna suna mulkinsa halittansa kuma su zanto ‘ya'yansa ba ko wani daga cikin sai zanto ‘ya'yansa ba wannan sai zanto raddi ne ga duka waɗannan sarrafin mayahudu wanda suka ce uzairu dan Allah haka nan da nasara da suka ce almasihu dan Allah haka nan ma mushrikan makka da suka ce me da suka ce mala'iku ƴaƴan mata ne na Allah madaukakin sarki abu na hudu wajen rabbi shine cewa kullun lahu qanitun kullun wannan tanwini yana ya zanto iwab ne na mafis samawati wal ard dukkan su wato abin nan da Allah ya ce nashi ne mulkinsa ne dukkansu masu ƙanƙan da kai ne masu biyayya ne cikin tsoro ma Allah maɗaukakin sarki al-imamu tabari yake bayani akan wannan yace biyayyar da suke ma Allah maɗaukakin sarki shine kasancewar tasirin halittan Allah yana tare da su a ko'inansu duk wani abin da ka gani yana nuna maka cewa akwai wanda ya yi shi ko kuma akwai tsarin da Allah ya yi shi zai gudana a kai yana iya fita daga wannan tsarin ba zai fita daga wannan tsarin ba yanzu rana da aka kaddara mata za ta fito daga gabas ta fada yamma ta isa wata rana ta ce ba za ta fito daga gabas ba ta fada yamma ba za ta iya ba yanzu kai dan adam da aka kaddara maka cewa in ka ci abinci za ka yi bayan gida Ha isa ka ce ba za ka yi bayan gida ba wannan tsarin wa kake bi tsarin Allah ko shi yasa waɗansu malamai suka ce mana yana ban Allah madaukakin sarki komai yana biyayya ga Allah madaukakin sarki wannan wato abba'a kenan alqadariya ko wacce take bin almashi'a alqadariya wa tasha'una illa in yasha Allahu rabbul alamin biyayya kala biyu ne akwai biyayya na ganin dama shine wadda Allah ya ɗora mana mu yi in kai ka samu lada in ka ƙi za ka samu zunubi sannan kuma akwai akwai biyayya ta dole wadda Allah ya tsara ka haka za ka yi ko kana so ko baka so hakan zai faru to kasancewar ko kana so ko baka so ga wani tsari da Allah ya dora ka kai yana nuna menene yana nuna kai bawansa ne to haka uzayim yake haka isa yake haka mala'iku suke yadda Allah ya sa su sai nan dole haka za su saboda haka ya za a yi su zanto 'aya a gare shi ba zai yi ba sannan sai Allah ya ƙara cewa banda ma haka ba wai mai da ƙasai ɗin kawai mulkinsa ba ne shi ya ƙirƙire su shi ya ƙirƙire su bai zanto ya ƙirƙire su kuma su zanto 'aya a gare shi shine manan badi'u as-samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun idan Allah ya hukunta abu ya faru mana ya kaddara haka cewa abu kaza zai faru lokacin da yake son wannan abin ya faru cewa yake da shi kawai faru sai faru to haka ya ce ma waɗannan da kuke cewa ‘ya'yansa ne cewa da su su faru kawai suka faru al’imam ibn jarir al tabari yana ganin cewa wannan maganan waɗannan ayoyin guda biyu suna magana da nasara ne to amma magana da tafarin jaye ne ta shafe su duka uku ɗin, saboda duka uku ɗin sun yi wannan da'awa ɗin. saboda shi ya ce ai daga waman azlamu ɗin akan nasara ake magana ko saboda haka sai ya ci gaba da cewa waɗannan ayoyin ma magana ake da nasara ba da mashirikan makka ko da yahuda ba a'a to amma dai zahirin magana da dama daga cikin malamai suke rinjayarwa shine cewa yanayi yi ne da su gaba ɗaya kuma kowane raddi din ya shafe su duka duk da cewa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun din ya fitowa fili akan Isa alaihi salam saboda shi an haife shi ba tare da uba ba eh to wannan shine shubhan da wadansu suke ambata cewa ai dan Allah ne Allah ya ce da su ai lamarinsa cewa yake faru sai abu ya faru ai yayi halitta ba uwan ba uban hmm? inna masala isa inda Allah ka masali adam kalakahu min turabin sun qala lahu kun fayakun saboda haka wannan shi ma wani raddi ne na musamman ah, a hankalce ma wannan mummunan zance da waɗannan mutane uku ko jama'a guda uku suka yi dangane da Allah madaukakin sarki don ya nuna mana kai wasu makura wajen ɓata. alamai suna faɗan me yasa su yahudu da nasara suka faɗi wannan mai yasa su mushrikai suke jingina mata ko mala'iku ma Allah sarki a matsayin ƴaƴa mata na farkon suka ce su ta'wil mummunan tawilin yadda rashin fahimtar littafinsu, su kuma waɗannan tsananin jahilci tana ya lokacin mai ja insha Allah sati mai zuwa za mu ɗora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama shirin fallashi daga Allah madaukin sarki wadda muka yi kuskure mana fata Allah madaukin sarki ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته